bakwai ga watan al-muharram shekarar hijira na da dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da littafin biyar ga watan agusta na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kashi na goma in insha Allah cikin jirgin kasusuwa da muke walakafi da ladabi biyayya wanda muke karanto da kwai mabambanta nan makarantar darul hadisi da shiya da ke tsari a Najeriya makarantar mara zami a ya fita shi misali na farko kuma da muka saba shi ne kitabul adab wallafar al-imam al-hafiz Abu Bakar ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari biyu da talatin da biyar a yin jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama za mu tashi kai tsaye a inda malam Abubakar ɗan gidan Abu Shayba yake cewa باب الرجل يبنى قبل أن يولد له abin da ke bayani akan hukuncin mutum a yi masa alkunya kafin a yi masa haihuwa abin da aka sani alkunya ita ce a ce baban wani ko baban wanci ko mahaifiyar wani ko mahaifiyar wanci al'ada ce ta larabawa aslan sannan musulunci kuma ya zo ya nuna amincewarsa da wani al'ada saboda a cikin shi akwai mutuntawa akwai girmamawa akwai sanin darajar mutane idan sai kowa ya yake kuma ta ya yaƙi zuwa ga sauran al'ummomi waɗanda ba za ba ba bishin dole sai mutum yana da ɗaka sannan za a dinga ce mashi baban wani ko baban wance in ba yi da ɗa aka ce mai haka shin an yi ƙarya a ce maka baban karima baban hafsa baban jamilu baban muhammad baban alƙasir sai zan baka da ɗa kwata-kwata kuma baka da ɗa mai kan wannan sunan to yin haka ya zama laifi dan a zahiri ga karya ne amma kusan saɓanin waƙi ko amma ya halatta ba a lissafa shi a matsayin karya. ya halatta saboda nasu shi da za mu ji a nan insha Allah قال النبي عبد الاعلى بن برد عن الزهري قال قيل له yaktari ar-rajul qabla an yulada la an tambaya limamu ibn shahab da zuri aka ce aga fa tamala ko ya halatta mutum kafin a mishi haihuwa kawai a ji shi da alkunya irin yadda usare suke tunan kowace tsari da kai da alkunya shi da matansu wasu ba su ma san ranar auren su amma da yan yara ma ƙanana haka a haka ya ce كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتمون قبل أن يولد له mazaje da dama daga cikin sahabbai sun kasance suna yin alkunya kafin a yi musu kafin a yi haihuwa to ya bada fatawa da labarin cewa sahabbai suna yin haka wanda hakan ya yi nuni zuwa ga halarci na sai قال حدثنا حبس بن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال أناني عبد الله بأبي شبل وكان علقمة لا يولد له wannan kuma riwaya daga Hafs ibn al-Kufi kenan kuma malamin nan cikin malaman kufa ya rasu a shekara ta shi kuma yace an al-A'mash da Sulaiman ibn Mihran al-A'mash an Ibrahim an an-Nakhai an Alqama ya ibn Waqqas ibn Mihsan al-laifi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai duk da yake yana da karancin hadisi alkama yace qala ibn nabari yace kannani abdullahi malam abdullahi dan mas'ud kenan ya muna alkunya bi abi shiblin yana ce mana abu shibl shibl shine dan jinjirin zaki ana yake ce mana turanci cub jinjirin zaki ɗan akon zaki shi ake ce mashimil kamar da ba cikin hadisin shi da ke cikin sun muslim wanda ya yi limanci shi alkama ya rafkanuwa ya musu raka a biyar an hasin sai muslim shi da ya idan kamar yadda ainihin wanda yake ba da labari a abin da ibrahim ibn suwai shi ce ina ɗan yaro a masallacin nan alkama ya yi limanci sai mana raka a biyar haka ba ka ce mishi alkama ta malam biyar fa kai ce a san sai ka ne ce kaɗan yaro za ka ba da shi ya ce kare kwana daga wata malam biyar kai sai kuma ya yi kabara ya yi sujudu sawu hadisi na nasu kan sun musu anan ma an kira shi ne ba da ruwa yake cewa sallari na abu shi ne da ka alkunyar ta ce da aka saba su kuma bai taɓa haifan dama mai wani sunan kaga anan kuma sai aka ce wa kana alkamatu layu da alkama ya kasance ba a yi masa haihuwa a daidai sanda ake ba da wannan labarin ke amma daga baya an mai haihuwa yana da ƴaƴa guda biyu sanannu akwai abdullahi akwai abu suna zama suna riwaya daga gare shi kamar da imamu abul hajjaj al-muzi ya kawo a cikin tarihin kama haka da baya an masa haihuwa za mu ga magana wannan a cikin riwayar al-imamu abu abdullahi da hakim na wannan riwaya sai ba da labarin cewa shi ba ibn mas'udin din nema a alkama alkunya da abu shibin sai kuma ya ba su labarin cewa ni ma haka manzon Allah sun da kuma ya mun alkunya da abu abdurrahman wanda ayyu da dare fi ni ma amma ne haka sunna ce suka samu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi a yar da cewa akwai halaccin yin alkunya hatta ga wanda ke haihuwa ko wanda baya haihuwa ko wanda bai yi aure ba da sauran kuma da zamu zo mu ji a wasu bai na gaba insha قال حدثنا محمد بن الحسن عن ابي عوانه عن هلال بن ابي riwaya. Ta kuma عروه riwaya da ta wuce روايه تكون روايه توشي ترى نفس الادب المفرد لامام البخاري wanda shi kuma ya mata rabi da babu kunya musali abin da ke da akan ayi ma yaro karami aljihu a ce abinda wato abu mai aljuhan ya tafi abin da wajen kan ya ce kannani a wato da an yi da ruwa ya sanya mana alkunya sun kafin a yi mana haihuwa su waɗannan suna nuni zuwa ga halittun yin alkunya ga mutane kafin ainihin wato su zama suna da yaya Kuma yadda aka su farko قال حدثنا وكيل عن هشام عن مولى للزبير بكيع ابن الزراء بن هشام daga wani kaula na mawali bararrun bawa na zubai al-abbas an aisha annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzon Allah kullu azwajika kallita kai ya manzon Allah din matan ka kowace ka musu alkunya ni ce ciwo kaman ba qala ya fa anti ummu abdullah to na kalli alkunya mahaifiyar abdullahi wannan hadisin yana cikin littafin muslim ibn ahmad ibn hanbal وسنن الإمام أبو داود الإمام الطبراني في الأجر الكبير في كتابه الرواية kuma ka lura cewa wannan isnadin yana da matsala shine ga wani mutumin da aka ce maular maula maular zubair wanda ya zama abin da ke nan wato mubhani wanda ba ambata amma al-Imam al-Bukhari ya wuce shi a cikin al'adar adab al-Mufrad haka nan kuma kamar da muka faɗa waɗancan malaman da limamu ibn maja an sunan ɗinsa kuma dukkanin su da isnadi kyakkyawa wanda shi kuma albani ma ya inganta isnadi wani abin da ya kamata mu ainihin faɗa a babu da shi akwai riwaya wanda aka kawo daga daga al-imamu al-khatib al-baghdadi al-khatib al-baghdadi a cikin littafin shi al-muwaddah أوهام الجمع والتفريق لذلك الإمام رجينا من مجلد بما الشعر وصلى الله عليه ولله الحمد يرويت لغا عين عائشة hanyar abin da wato kurwa aka ce wani aisha ya taɓa yin ɗari ya ta kawo ɓarin suna abdullahi shi ne ake mata alkunya da shi wannan riwaya mai rauni ke ƙwarai ماذا محب الدين قبل شكرا كثير كثيرة النبوية ابن حجر الحسين كافر كا حلقيس الحبيب ليس خليز كون رواية كما تدسوا رواية كما يرون الخيري فكما آه، الشيخ الألباني شمايا مدنا كان كا آه، ذكر الخطر لرون ولا رواية آه، يا متعرفين يعني عبد الله بن الزبير ولا تنتني تهني وتعصمه sannan kuma wannan yana nuni zuwa ga babu laifi mutum ya matan shi alkunya daban da muna da mata da sa masa alkunya ko ce sa mata yana nuna zuwa ga ɗabi'ar mata don ba su so komai a basu a baya dan ne zai wa sauran mata da in ce mutum haka shi ba wani abu bane amma wannan a gurin mata to abun dubawa ne wanda wanda yana da maza sai sun dinga yin takatsantsan da shi da suke yanzu ko da kallon wata kan kai kai murmushi kake da kai ba kai murmushi ce kai ma hasana murmushi ni baka yi ba ni me ne maka sai ka kulle ka a zuciya kuke sallama ka amsa ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma sai ka sallama ka ce wa alaikum salam kadai ka ce wa barakatuh ba yana yawa matsala to kuma kai sai ka zama ka iya siyasa ka iya birki ka iya abin da su siya in ba ka ba kai ma ta yanzu da zargi Allah shi to ah, مالك ذلك سوى قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال اخبرنا زهير زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن التعقيل عن حمزه بن صهيب عن عمر قال لصهيب ما لك تكلمني بابي يحيى وليس لك تكلمنا تكلمنا تكلمنا بابي يحيى وليس لك ولد قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى هنا رواية مثلا يحيى بن أبي بكير الإمام أبو نصر كان يا ابن أبي بكير المدني kuma ya ce daga zuhair hamza dan gidan suhaib ibn sinan wanda yake mutane suna tsammanin wai bature wannan wahayi ba haka yake ba mutumin ƙasar makka ne da shi kamar sauran sabai a asabi kina kawari dai ya taɓa kaɗawa bauta a hannun mutanen bisansa kai suka ce kasar turkiya ke da lokacin suna wannan nan kafirai abokan hamayyar musulunci wanda su ne aka yakin makuta da su su ne aka yakin tabuka da su kuma su ne musulmai su da gwagwar maya da su tsawon shekaru har zuwa fatan kwanciya sun kare da kai da muhammadu fadi da buɗe masa su sun taɓa kama shi suka mai da shi bawa da zaɓiyan shi suka kamsu shi shi za ki mashi a kudu ba wai bature ba kamar bilal ne yake bakin fara wannan sahabi yake cewa ɗan ɗan shi hamza yake cewa Umar ɗan Khattab ya tambayi babana ya ce mishi sai ta nasa ana ce maka Abu Yahya alhalin kuma na san ba ka da ɗanin suna Yahya ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam da shi ya samu wannan alƙiya ya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya mutane alƙiya a haka ba su da ɗanin suna kuma idan babu laifi dan ka tambayi mutum game da alƙiyarsa ne ta ake ce maka abu sunansa babu laifi dan ka tambaye shi ba neman suna ba su ba ta bayyana cewa kai ɗin musulmi ba ta ba ta ba. wata riwaya ita ma tana cikin sunan na limamu ibn maja kuma abu abdullahi hakim ne ya karuri shi ma ya ruwaito ta da alimamu ne a cikin wata doguwar kista ta jinan doguwar kista da ya ruwaito waɗannan suna nuni zuwa gare halittun abin da aka ambata mutum ya wa mutum alkunya ko da kuwa ba shi da ɗa da irin wannan sunan قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا يقول لعبده وكان صغيرا يا أبا أمير ما فعل النغير أقولنا حديثا شيء قتل أم أبا أبو الإمام البخاري يا كوش أسجن الصحيح ya kawo shi a cikin al'adar mufrad ya ya ambace ainihin hadisin wurare daban-daban tsarin ah, abin da ya faru bai da muke gani anan malar ya ruwa ta hanyar ya ibn zarra zuwa ga a wasu nan hajjar zuwa ga abu tayya wannan shine yazid ibn umayd al-qadi malamin da mutum kan tsara wanda ya rasu a shekara ta 2028 daga anas dan malik sahabin nan nan zama Allah sallallahu alaihi wasallam a rabbi Allahu an sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam yace Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti ya kasance yana zuwa cikin ya kula da akhihi kuma yakan ce wani kanina wa kana sabira yaro ne karami yakan ce da shi ya aba umayr ma fa'ala al-ghayr kai ba umayr ina labarin da sun baka wannan hadisi imam bazuwi ya kawo a cikin sharh sunna yake cewa hadisi ne matakar fa'idoji kala daban-daban ya fitar da su da yawa da ciki akwai nuni zuwa ga tawali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana shugaban al'umma duka shugaban duk duniya Allah bai taba halitta da gargaɗe irin da tashi amma sai tashi da gidan talaka da ke tashi Idan wata mata ko kuma wanda ba ta da ko sisi da darajar ta kawai shine kun annabi ce je gidan zawarawa ya gaishe su je gidan talakawa an yi mutuwa a gaishe in an gayyace shi walima ya zo in an harbe da lafiya ya je duk wannan alama ce ta tsawalu duk kuma da babu kana ganin manya suna yin haka shi ba ba ya yin haka yana iya shiga yanayi na girman kai shi kana babba ba ka iya zuwa da na'ilar talakawa wani wani kai sallah a masallacin talakawa dantana su. halittana har yaje gidan wani talaka don yi musu jaje ko murna shawarar da yasa ko ki tabbas kama shi an sa Allah ya sa an sake shi da duka mai jaje wato su masu sadaka da manya da attajai ba ruwan su da kowa duk wanda yake son gano su ne da yake shi ne dai inda suke masu ya ta ɗan karan wahala a dole ba ne iyali ko ofis ko iyali ana tattare su ba bari a wasu to kama tura waɗannan 'yan duniya abin kuma yanzu ya gangaro hatta kan malamai mutum malami na Allah na ahlus suna kuma ke da ganin shi ya zama wata musiba mai zaman kanta an mutane masu tsoron ya za a yi su gaishe Kuma an mushi waya ba a samun shi in an zo inda yake ba a bari a gan shi in ya zo inda kuke ma ba a bari a gan shi to ya za a yi ke da wannan zama to ya shi ku su moriyar ilimin shi ku shi ku su moriyar fikirarsa abu shakka wannan da sunni na daban ba salon da aka sani da sunna kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam kaji Allah yake tashi ji gidan su ana su ana sunna ba kawai kamar ka ce ordinary citizens da magarin wato talakawa ne je su kuma har yana wasa da wani ɗan ƙaramin su. shirin ka ga yaro haka kamar wasa ka raha ka ɗauke shi ka mai takunkuli bisa sa su yana gokon ruwa a bakin shi zai dinga fesa yana musu wasa suna suna dariya suna ruwa da ku a kan hanya idan suna ɗan galagala suna buga kwallon su ce musu sallama assalamu alaikum yara karana na fesa amsa su ga manzo Allah da biyu ke ciya kare yau ta ka kowa yake kaunar sa Imam Bagawi ya ce wannan na nuna zuwa ga sakin fuska da yara yin wasa da su da kuma wato yi musu raha sannan su kuma asalin da shari'i shi ne sanya musu alkunya a tayarwar karami ana iya an haife shi a sami alkunya bayan sunan shi wani abin da ya kamata zama mu kaka shi su mutane da sun kasa ma'anar alkunya abin da ake ce mai nickname shi galibin mutane suke tsammani shi ne alkunya a sa yaro suna umar ya ce sunan shi sultan sunan shi khalifa a wannan sai aka kana tawai shi ne alkunyar alkunyarsa cuta saliba daji ire-iren waɗannan suna yanayin yin da ake sawa to in ana so a sa alkunya da gaske sai dai a ce sunan shi alkunya shi abu kula ko abu kula Wannan kuma sunan shi laƙabi yin kun ce laƙabi ne kuma duka suna ne ana iya sa ma yaro suna an kama ma dozo guda ya haraka su fika sunan shi ya haraka sannan a ibn al-imam al-bagawi ke cewa wannan yana nuni zuwa ga babu laifi a bar yaro ya wasa da wani abu mai rai kamar tsuntsu ko kuliya in ji ba zai cutar da ita ba ga wasa yake da wani tsuntsu an ce tsuntsu yake wasa da shi tsuntsun ya mutu ya rai sallallahu alaihi wasallam ya gaje shi a ta kuka yana ta kuka da kyar aka fasha guri ba ranar da ya sake gane shi kuma ya mishi da labarin da saka mun gani zaka babu babu laifi yaro yana wasa da kaza yana wasa da tattabara ko su a gida wata ba su da shi babu laifi sannan a yana nuni zuwa ga halatta yin farauta a Madina sabanin Makka Jihar Muhammad Bago yake saboda wannan tsuntsu kama shi aka yi farauta ce ke ana yin farauta a Madina ba kamar Makka ba sannan yana nuni zuwa ga halaccin yin zance ya aba umayyar ma za fa alam muqayyir in zance irin wannan misalo shi ka bazo ya yi da wannan ba ba hikima ta su sannan akwai halaccin tasghirul asma yi ma sunaye tasghiri umayyiru da aka ce shi galau ne da suna birki babu laifi da sai mutum ita da banda sasa yake yake Allah ya Allah ya shi ba da mutum ustaziya dan ustazin nan sun kowa dan ustazin mana ɗan ƙaramin ustazi ke nan ko ƙaramin ustazi ke eh, haka ko a cikin kai ɗan ɗan Allah nan haka wani abu makamanta haka da duk babu ne kada an gaya maka kuma ka ce an raina ke siya ma hadisi da ke yadda da sannan kuma yana nuni zuwa ga ainihin wato yadda sabbin suke ba da muhimmanci wajen ruwaito komai da shafi rayuwar manzo yanzu aslan ga wannan kamar ba karatu ba ne kuma wani abu ne kawai zama gari amma da aka ruwaito shi jibril da ya fa'ida da suke suka itifali da shi suka suka ainihin wato kallon fa'ida da ke cikin su to har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato muka lura da kyau a nan wani abu ne kamata mu lura da da ba wuya amma ba shi ne shin kunyar nan sai kake wa kanka ko mutane ne suke ba haka zo duka so aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wa na alkunya ya sa wa na alkunya malam wani ya sa wa na alkunya malam wani ya sa wa na alkunya kuma yadda ƴaƴa iyaye su sa musu suna za ka alkunya ma aslan wasu ne za ka ga ta dace da ta samu irin wannan in ka haifi ɗaɗin ma ai mutanen gida ne sauran iyalai za su fara ce maka baban wani a da can galibi masu gida aka mishi alkunya da babban A matan gidan da da ɗan kuma da makwabta za su dinga ce maka baban wani ko baban wani kenan asali ba mutum ne da kanshi yake declaring cewa ni alkunya ta kaza amma in yi hakan ma babu laifi kan rasa wanda zai samu shi kan aisha ai bata kawo kanta ba ce annabi ji ba ka samu don sa maka aka yi ya fi daɗi ne ba kai da ƙarfin tsara ke sai na zama mai alkunya sun mun gani ka bari a kama ya fi a darasawa da mutunta sannan kuma wannan yana nuni zuwa ga ashe akwai al'adu masu kyau da yawa a cikin al'umma wanda mutunci ne ka al'ada kyakkyawa ce baya kyamata domin asali wannan al'ada ce kawai al'ada ce ta rabawa. musulunci kuma da ya ga kinta sai ya goyi bayan ka dukkanin al'adun al'ummomi ana saka su akan wannan ma'aunin al'ummomi idan aka same shi mai kyau mai saba wa wata ka'ida sanan ya ka addinin musulunci ba sai abin mutane su gaba da yin kare su kuma ya karfafa musu gwiwa ba duk aka same ta mummuna ce a yaƙi ta da musulunci ya ce al'adu na larabawa irin kashe 'ya'ya irin a ta zinace-zinace cin kashe-kashe a sauran su da musulunci ya yaka saboda ba su da amfani abinda za a yaka kenan game da al'ada ko ta kasance ainihin wato mummuna wallahu ta'ala قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال لا بأس أن يحل الرجل قبل أن يولد الرجل daga amir shi ma yake cewa la ba a babu laifi an yakta da rajul mutum ya sa alkunya kabla ya dauki alkunya ya rike kabla an yi da kafin a yi masa haihuwa duk magana ce da ake tunanin sha sun Allah ta tafi na gaba shi ne makarin akhlaqi na al-imam al-hafiz Abu Bakr ibn Abi Dunya rahmatullahi alayhi Ibn Abi Dunya ainihin wato yake cewa a shafi na da hukun inda ya ce babu fikirin hayaki wa ma ja a fifarbi babin da ke bayani akan ambatan kunya abin da ya zo na falalar kunya kuma ake ce ma kunya kamar da malamai suke ta'arifi da shi ne suke ce kulukun kalbiyun wata ɗabi'a ce ta zuciya ya hamilu sahibahu Alama makarimin akhlaq wanda ke jan mai wannan ɗabi'ar zuwa ga kyawawan halaye bai yaddaru an tabiha kuma ya sa ya kunya da suke tsorata ka kau da hankalinka daga munanan rafi an ce a wata kunya abin zargi shi ne kunya wanda suke hana yin mutum da hana mutum yin abin da ya kamata don suna kiran shi da suna al'adar awul rauni ko kuma gaza shi ne akwai masu da ya kamata kuma ka isa ka ko akwai abin da ya kamata da bai kuma ka isa ka sai ka ji kunyar wani ko wasu suka yi a wannan sunan shi al'adar ta cikin kunya kun yabo da ake yabawa da kawai kawaici kau da kai daga kafa a cikin wato cikin girmamawa da ba mutane uzuri za mu ji magana ganin ma yake cewa bi qawli ummi al-mu'minin radiyallahu anha ra'su makarim al-akhlaq da hayawa, ko da magana Aisha uwar ne, Allah ya kara mata da take cewa ga baki ɗayan kyawawan ɗabi'u shugabansu jagoran kyawawan ɗabi'u kiyamantansu shine alhaya ne kunya asalin wannan riwaya ana nan anan gaba a cikin wannan littafi yadda take ne Aisha take cewa makarimul akhlaqi ashara kyawawan ɗabi'u goma ne ta ce akwai iskul hali gaskiya a wurin zance ta yake da ku su duk ba. shi a atin gaskiya a wurin dagewa wajen bautar Allah wa ƙaƙa'u ta'il ya bai wa mai ba zai roƙo a bashi kar a hana shi wa mukafa a tattane tukunci ga wanda ya maka alkhairi karama mashi alkhairi ta ce wa kusur rahimi da zumunta wa ada'il amana mai da amana wa tazammumu lijja da kuma girmama makwabci wa tazammumu lissahi da girmama aboki wa firar zaifi da saukar baki liyafar baki su ce wa ra'asu hunnan hayawa aka iya waɗannan sun a riwayar da suka kuma kuma su ce wa ra'asu hunnan hayawa ba ɗaya da goron waɗannan shugaban shi ne kunya domin kunya ke sa ka kai gaskiya ka ji kunyar yin karya kunya ke sa ka kai biyayya Allah kunya take sa ka ɗauka ka bai ba ne shi ne tambaya kunya take sa ta da zumunta kunya take saka tukuici kunya tana da tasiri a kusan dukkanin a dabi'u da halaye masu kyau ne da riwaya a kai ne na kuma cikin shi akwai wani mutum mai suna alhimar ibn habib wanda yake riwaya an abiji an jiri ba san waye baban shi kan nasa ba san su haka ba ga shi kula tsani ya kawo ta a cikin abu ba a lamba hadisi na ɗari kawai da goma sha tara da rauninta amma dai a ma'anarta ingantacciya ne haka an sake ruwaito ta ma marfu'iyar da yake ne ita ma ita da ta ba tamam a cikin ainihin wato kawai ɗinsa da bai haƙi a cikin shu'abin iman da kuma al-imam al-hafiz ibn asaki a cikin tarihi madinati dimashqa qala hadathani sa'id bin sulaiman al-waqidi ومحمد بن أبي غالب عن بشير عن منصور عن ابن الزازان عن الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أكد يا الحياء من الإيمان إن يكن بنفسه إيمان والإيمان في الجنة إيماني كما الجنة هي كلمة البذاء واتو sakin baki a wurin magana albaza shi ne alfushi sakin baki da faɗan abin da ka dama ba ka jin kunya kowa ba ka jin mutuncin kowa da zafa yana daga cikin mummunan ɗabi'a albaza shi ne riru wanda ka gan shi da cikin baki alama ce kan ciki a su mummuna ne Zafi-zafa fil nari kuma mummunan ɗabi'a wuce take kai mutum wannan hadisi ne tabbatacce da isnadin yana da rauni a ah, saboda ainihin wato Hussein din a Hussein bin Bashir mudallisi ne kuma ya ce an amma dai al-Imam al-Hakim sai Ibn Majah sun ruwaito shi kuma malamai sun inganta shi haka na Imam Ahmad ibn Hanbal da Tirmidhi sun ruwaito ta hanyar Abu Hurairah da Bukhari a cikin sharh sunna na dikiyawa قال حدثنا علي بن الجعد Ali علي بن الجعد da عبيد الجوهري mutum ba ta wani malami da ya a duniya kwarai da gaske shekara ta da ya mutu ɗashin da shida ya daɗe yana karantarwa ya rasu ne a shekara ta cikin biyu talatin bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala muslim bukhari da abu dawuda qala akhbarani abdul aziz ibn abdullah ibn abi salamata al-majshi malami malami ya dan malami abdul aziz dan abdullah abdullah dan abdullah abi salamata al-majshi ibn shabi dan ya rasu a shekara ta ابن شهاب بن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال عبد الله بن عمر يشي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نازل من الله صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعيب أخاه في الحياة أسرانا النبي صلى الله عليه وسلم يدوني yana yi mata uwansa tankiya a kan cewa kunyarka ta yi yawa kawaicinka ya yi yawa kabari ana cikin da kai saboda kawaici yana ce mashi innaka la tastahi hatta ka annaka kana ta yin kunya ka ba ka da gaskiya ko ba ka abin da kake ba kamar kowa wani wane da wane ne irin da wannan bid'a in za a mutum ya lalace yana kwarai qala nabi sallallahu alaihi wasallam da'a kabir shi da haya a al-iman shi ne cikin kunya ka dinga kunya yana ainihin wato kawai kawaici domin kunya daga imani wannan yana cikin bukhari da قال حدثنا علي بن زعد قال اخبرني ابو غسان عن حسان بن عطيه عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من شعب الايمان والبذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق wannan kuma daga Ali ibn Za'ad har ila yau ta hanyar Abu Bakar shine Muhammad ibn Mutarrif shi kuma yace daga Hassan ibn Afiya Abu Bakr ne Dimashqi kenan an Abi Umama daga sahabi Abu Umama Tibayi radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-haya'u kunya da da'iyu da nauyin baki mutum ya zama shiru shiru baya magana har a gan shi kamar wani bebe bebe ko dole dole shine al-ayyu shu'batani min shu'abil iman reshe ne guda biyu daga cikin da iman. da kalkalewa da yawan surufi da yawan sa baki abin da baka sani ba baya nuna cewa shi na kwarai ne don wani duk inda ya shiga sai an ji baki shi inda ya da duk inda ya shiga inda ya in ba kana sai ana wani tafi ba da shi ake mai sa baki ya tsaya a wata zana'iza da an fara tafi da karɗe shi ma yana da irin labarin Allah ya duka mun fara nura yana mu da haka shi da ke na manta baiti akwai akwai wani muna undergraduate a ajin da muke shi dan uwa ne abin da muke da dan uwa ne shine kamar da malura yake fara lahu min kulli waqi'atin misal kin labarin da ka bayar yana da irin shi in muka sami su da dan uwa ne uwa ne ko wani abin da ne babiyan abin da ne uwa ne wata mata ce mai shagen labari yana tana shi da dan wake amma garin labari har dan waken ya rike ya zama ya zama talgi ta saka ɗan wake musulmi ta labari ko ta ci gaba ya yi samaran na an yi kaza kwanaki ma ta tsuri kaza an yi kaza ba ta an ba har ɗan waken ta ya dame ya zama ya zama fari wajen fatan wannan kan wake rago a garin fulawa da shi ne sai mu kuma kuma ka same suna ɗan uwa ne kuma sura da yana waka shi ne da ya zo an batan mutumin ko sai ce ba na kaza sai ce da humin kullewa a atin misali Allah labarin da aka bayar shi ya kawo maka yadda shi an zo da shi muke ba sai muke kiri labari kawai mu faɗa su shi kuma kawai sai da ai lokaci kaza ma da muka je Jos ko kwanakin baya irin wannan wani irin surutu ne mutane suke fama da shi sai da wani amfani ka cikin sabon da kawai da wannan sun kiri zunubi Allah shi kyauta za ka zama yawan surutu a falala ba ce a wai alamar kai ka fi kowa abin nan wayo wanda za cikin baki wal bayanu ƙoƙarin bayyana kai ne fasaha ne kai ka yi jirgi a cikin balaga kana da fasahar zance duk inda aka je kai za a matsa ka yi surutu shugabani ne adin da ba kuma kuma ne na munafurci duk wanda ya suka yawan surutu za a ga aikin shi kuma zai karanci kuma zai dinga tuska da warwara zai dinga ainihin fasahar da ba haka yake ba wannan ma ya fi sahihiya Alimamu. at-tirmidhi ya rawaito daga ahmad da imamu al-hakim dukkan sun da ita قال حدثنا ابو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الايمان ابو مسلم عبد الرحمن بن يونس القرضوني البغدادي قال لي cikin malaman hadisi ya rasu a shekara ta 2024 shi kuma yace daga Yazid ibn Harun da kuma malaman daga Muhammad ibn Amr da Abu Salama da dan Abi dan Abdurrahman dan Auf daga sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace ma'aikin Allah su da aminci Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa al-haya'u min al-iman lalle ainihin wato duniya tana daga imani wannan isnadin idan muka lura da kyau wancan malamin da ake cewa Abu Muslim Abdurrahman ibn Yunus al-musalli ibn hajjin ya faɗi cewa wato saduqun da ka isnadi ne kyakkyawa kunya wani reshe ne daga cikin rassan imani kuma yake a cikin wancan hadisi na zamu zo mu ji shi al-haya'u shu'batun min al-iman al-iman bi kullu wa sab'una shu'ba wannan shi ne bayan ma sharhi da tafsir shu'abul iman mun la yakinawa da ne karatun sharhu السنة ko ya tattauna akan wannan hadisi da قال حدثنا ابو خيثمه قال اخبرنا يزيد بن حاول قال اخبرنا خالد بن رباح ابن رباح عن ابي عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله انكم أخبرنا ابو خيثمه زهير بن حرب الكلام يجي اخبرنا يزيد بن حاول ana ibn Hawi ya ba mu hadisi daga Khalid ibn Rabah Khalid ibn Rabah Abu Sabli al-Khudri ah, daga Abu Tuwar wanda mutum ne wanda yake majhuli Abu Tuwar shi kuma wancan Khalid ibn Rabah kamar yadda ibn Ali yake faɗa cewa ah, ya ba a bihi kuma ibn Hibban yake cewa hakirul khatai la yuhtajju bi wanda ya da isnadi kenan ta wannan fuska yake hadisin ya tabbata za mu cewa bukhari ma ya fitar da shi da muslim alhaya'u khairun kullu duk kunya da baki kayanta alkhairi kala yake kala rajul shi wani mutum yake inna minhu inna minhu kaza a manzo Allah akwai ba abin da rauni ne kaza kada ba imranu kenan wannan ba gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ce to mu suna ganin wato akwai kunya da tana nuna raunin mutum ne da gaza mushi sai imran ya ce mishi ko hadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana cewa ka hadisi da ce kunya duka ce. wato hadisi ne an sumu tana ga ma gurin karanta a cikin takardu sai wani irin dan da ne ke a ce maka annabi ya ce kai kuma kana so ka ware wani abu da su annabi ya ce duka kunya yin wato ce. duka kunya duk abin da za a kira da suna kunya wato kawai da kau da ido da haƙuri da juriya da girmama na gaba da kai da haƙura a cutar da kai a kan wata magana ko wani abu kuma duka shi ne kunya da ganin darajar mutane da ainihin bai wa mutane uzuri a musu magana mai daɗi duk waɗannan suna cikin babuka na kunya kuma dukansu alkhairi da aka bai daga cikin ɗabi'a musulmi na gari zuwa ya ce wallahi sai umar rashin kunya ni ba na jin kunya kuma kowa to wannan kadirci ne da ba azu tana cewa shi ba ya jin kunya kuma da ce kowa ba uban kowa kaga hada zagi ba tunda babu uban kowa a wajen wanda suke wajen zo ka ce kowa mana ka ce uban su abin da kai ce ko za ga wannan kalma suna jin saukin faɗanta suna faɗa da rahatin nafs in ba na jin kunya kowa wannan duk wanda ya mun kayan kara yana mai da shi wannan ba daidai ba ne duk mutumin da ya girbe ka bai ya fika shekaru bai ya ilimi ko ya daraja ko ma sa an kai ne ko wani ƙasa da kai ka ka da hujja da cikin shari'a wanda za ka sa a ta kawai barka cikin da mutunci ko shi mai zarafi ko mai ɓatanci ko kuma ƙarar ma ka faɗa cewa zan zai rashin kunya ko zan mai rashin mutunci ko zan mishi ah, kaza duk wannan ba aiki ne na mutanen kirki ba Allah ta kai قال يتي قال حدثني الحسن بن داود بن محمد بن المكدر القرشي قال أخبرنا عبد الرزاق الرزاق الصنعاني كان عن عمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء قط إلا زانه وما كان الفوش في شيء قط إلا شانه أنا بيتي شما sahihi ina da shi a nan wajen za a yi cewa la ba aka biye ne saboda wannan alhassan ibnu dawud da ibnu hajar na cewa makbul imamu zahabi kuma a cikin mira yana cewa la ba aka amma asalin riwaya ce tabbatacciya tirmidhi da ibnu maja sun ruwaito ta da ibnu hibban bagawi a cikin sharh sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda Anas bin Malik ya labari yana cewa ma kana al-haya'u fi shay'in qattu illa zana za a sanya kunya a cikin wani abu ba cikin abubuwa a ce kunyan nan ta kawata abu abin da za ka yi wa'azi ne abin nan faɗa ne ma za ka yi tattaunawa ce neman aure ne kasuwanci kuman fira za ka kai wa wani ziyara duk abin da za ka yi kunya ɗabi'ar kunya a ciki don ba kunta ka je ka zama mai jin kunya don ba kunta kawo maka zama mai irin kunya da darajar mutane in malami ya kai ka zama mai kunya ɗalibi ne kai in ne gida ne kai in uwar gida ce in ɗan kasuwa ne in shi kuma ne da makamantar a nan nake so ne mawar tambayi da ba in za ka ga akwai mutane da suke zama a kujeru na wa'azi na karantarwa amma sai ka ji yana magana haka yana sakin baki akwai abubuwa waɗanda mutunci sanin ya kamata ya hukunta ba a faransu sai a tsaya su abin da ke da alaƙa da al'aura ko alakar jinsi ko abin da ke da alaƙa da wani abu dai haka wanda tabu ne a da amfani shi amma duk ya dauka wasu da wa'azi yake wushi sai ya faɗi a ta mai kabbara samari da yan tasha suna jin daɗin abin da yake kuɗa. shi kuma yana ganin to ai daidai ne wannan baya cikin kunya a wajen wa'azi kuma zala sallallahu alaihi wasallam baya irin wannan abu har ma sai da matan shi suka dinga kawo mai ɗauki. kan mata suka zo suka mai tambaya wasu matan suna son suna musu warewa annabi ya ce subhanallahi ko ba kai suna cin gireki gire ki da zan yi tsarki kina dai su ki tsarki sai da wata mata Aisha ko ko ana asma'u kan matan su da gida suka sun ce kin yana jin kunya ba sai suka mata bayani irin nasu woman to woman kenan ko irin wannan kalmomin da mutane suke faɗa suna ganin wani kashewa ne ko kuma su malam ne wanda ba yi da kiri ko wannan ba a addini ba ya taba wa mutunci da kunya kuma shi ma ne abin da sake so kai ne karantawa ka wa kiyayewa saboda duk abin da kake yi abun ci ko ka so ko ba ka so ba kan shafi wasu suna koyi da abin da kake ɗalibanka da masoyanka da masu sauraronka su yi malam wani yayi musamman ko malami ne a makarantar islamiyya ta mata aure ko 'yan mata mu ta zawarawa mu ta yara yan firamare ko karamar sakandare duk kana irin wannan abu mutuncin ka zai biya irin su za su ma wasu masu wallahi malamin nan kan kaza ne za su ce maka ɗaya ne cikin za su yi cewa gaba wurin su suna koma gefe za su ce wallahi malam malam cikin suka ne wallahi kin jira abin da yake faɗa ai mutunci ya ne akwai abin da kai ma ka san bai dace ka faɗa ba ki kawai sai ka wuce ka tsallake kina cikin kunya ba haka nan kuma a ainihin a harkar ta shafi wato kalla ko kasuwanci za su mutane su sakin baki musamman masu da magungunan na gargajiya da sauransu wanda fiye da rubin su ma na ƙarya ne magungunan ba sa yin komai ƙarya ne magungunan nan da aka shiga al'ummar mu da su magunguna na alaƙar jinki maganin sanyi gasar da waye sai ka ce duk duniya kowa ciwon sanyi sai ka rasa wai sanyin nan bai ne yake ya gagara mutane mene ne sanyi kowa a cewa kowa idan kawai da magani yake maganin sanyi maganin basa maganin karfin maza maganin kaza maganin kaza kuma wallahi fiye da yadda yake tabar su ƙarya ne ƙarya ne su jalma ta kudin kwanar su al'ummar mu ce kawai al'ummar da ba ta da wani ishi in banda abin da ke faruwa a ake aure duk inda ka je to kuma har ya tsallaka da kan masu yawo a titi da da keke ko da mota ko da wani baro suna kalla ya tsallako kan malamai su suka ji malami ya zauna ne kawai kasar da mutane suna kawai sai dinga masu wani haɗi wani haɗin ma duk hanya ba guba bane kuwa kan ake a haɗa dabino da coca-cola da nutsari a saka a saka madarakin durmo Kuma a cikin a zuba in ka haɗa wannan ka jirga ka sha za ka yi kuma yi ka ku ai wannan ba ni da kake haɗawa wala za ka iya zuwa ta zo suke tausaya ma mutane da suke likitoci da masana kiwon lafiya in sun ji ana wannan waya suke idan ƙuran muna gotar jami'a muna tsaye da wani likita likita ne ba babba shi da wani shi kuma ya zo kawai da wannan tallan sanyi zafi mai kowa ne da wane da wane zai kala wata ba kawai likita da sai na gaya mata kai wallahi so da ni na san a matsayin ɗan arabiya yanzu ina jin ka bugi ciboyi tana jin kamar in laushi ka da haushi ba dan kuma da mutum juyi ne kaza kanka alqur'ani ba daidai ba ba kana jin haushi ba to suya take ji ko ba su damu ba ban cikin wani yau ya ce wani kai kayan yanka zaka kara wani wannan sallan ba gani ba wallahi akwai akwai ya kamata a ce akwai regulation sai hana wannan abu saboda galibi abubuwan da mutane suke sha a nan karshe ne kai fahimta shi ke ba hanta ka wahala kuka ji ka sha wani abu cancerous kuka sha wani abu ya sa ka wani cuta shi magani wanda ake waɗannan da ake tsaye waɗannan orthodox magunguna in ka jirin to da ake bi kafin a kawo magani kasuwa a bada dama ɗan adam ya sha ka ji ba su da ka kai tsoro wallahi shekara nawa ake ana gwadawa bayan an gwada akan beraye an gwada akan bai an yi kaza an an an san da adadin abin da ke ciki na magani an gwada ga irin aikin da zai ko da kaza da zai maka ka adverse reaction ga abubuwan da ke faruwa na matsala za ta iya samun burin jini za ta iya amma sun ka kare jini ba daidai ba ka nemi likita amma sai ta wuce zai kuna maka wani wani gari mai datti ka san ina ya samo shi ba ka san da ya haɗa shi ba a wani condition aka busa cikin kafin kawai a zo a kulla shi a ce kawai kira hamsin ko ɗari ɗaya daga jima ka san da daraja wa a ce ka sha da ruwan zuma ka sha da shayi babu suga ka yi waye duk kuma sai ka ga mutane ba a titi har a makka na ga an mutane umara wata rana kawai nuna buɗe da kashi a airport daga cike ki na magu haka hannu luggage ba haka hannu wallahi sun guda ɗari na jan an kukkula su da tsanan wuri kai sun kayan zai ba da yau Allah wa tsawon kenan bayan Allah yanzu maka ma da suke da hankali ta kuka musu wannan a san ma hausawa mu ne suke ce kuma abin da baka tafi ce hausawa mu ma da dama da suke can a masu da aure ko kuma san su sanar Najeriya su ne suke da wannan magunguna da suke da yin suka bane su ka sha kai ta zawo har duk barka ta fito duk ka kashe ka kashe abin da ke jikinka a mai kwan da ke jikin yanzu da ya kashe shi wai kai kana maganin kana maganin a idan shi wai wai basir eh, ƙarya ne ba kowa ne yake da basir wani kawai ƙarya ne ka da basir a san kana da shi amma kawai suka ce in za ka sha maganin gargajiya to ka sha na musulunci zuma habba zanzan waɗannan in ka ga dama kai ta shan su ma kullum ba su da matsala amma wannan haɗa-haɗan masu maganin gargajiya suke wallahi ka kiyaye shi duk wani ɗaci ma da na kasan zai tsince maka harshe ba na shan magungunan Allah ya sani ba shi wallahi ba na shan duk wani maganin ruwa sam kuma lafiya lokaci alhamdulillah gurgurar hali sun ka gara sha maganin su asibiti ko ko irin da su alaɗi a mikin wanda an san ne ƙwarƙani ma ya yi ne A kawai su duka ibo na magungunan da ba ka irin da ya raba wannan wanda wallahi wani sai an sirka maka bai suka ga tashi shirfe haka yadda yake ƙarfin shi sai an sirka ba za ga akwai yalo akwai ja akwai gudu akwai gasu da iri daban-daban sai da za ka yi wani ne aka haɗa ya kamata ce mu noma da hankali da ma duk digiri ne akan mutane ga mana amma babu da hankali ne amfanin digirin da kai ne amfani karatun da kai ba za ka yi raising questions ba kuma kara mutum ka so shi bai za ka da maganin a nasara ana saka completion ne a ce kai ne yana ka sai a kai arriving at wannan formula ya ke kasan cewa maganin ya kamata a jika ne ya kamata a shafa ne ai magunguna kala kala ne akwai na allura akwai na sha akwai na shafawa akwai za a ce masu asali su ba a so ka sha akwai na hadiya akwai ta tunawa akwai da za a yi maka a cikin ruwan ruwan abin da ya ce rukunin masu rai shi ta yayi arriving at wannan formula shi ne sai abin da aka kama shi masu cewa kuma yake kele ce su ke su yagra idan da kai saka a cikin abin nan sanyan sabara kawai so ya magana karin maza ne shi na kele ce aka kama shi na dandakawa kawai na zuba a ciki kaga in ya dandaka an ya kamata ka sha ɗaya shi ka je ka sha takwas baka sani ba ko ba ke Allah shi kyau Almuhimu ne a ɗakunan sallar da ake ba addini bane dama a kunya bane rashin kunya ne ba wanda yake shi a nan ko wasu wasu jihohi akwai wasu jihohi na da regulation Kama yana kamar kano ko shi ba za su iya kwace bukiti ga yanzu nan amma muna babu doka nan tsari ne ko kowa ya kun daga dama yanzu ba sun shiga daga abin da suke saka memory suke saka a fitiri sun ce da magana sai da zauna da kuma sun ce mai mai ka da suka nan shi kai ita mutum ne bi gari ana ji Allah shi kaza ka zo wuce da kai da sirkin ka ko kula karin baka ka ji kunya eh to in ta masa yake nan masala ta albani ma akwai regulation a halatta ba Allah shi kaza قال حدثنا محمد بن al الاصلي قال أخبرنا حبان ابن علي عن الرئيسي حبان ابن علي الحنبي عن حارثة آه، ابن محمد الأنصاري عن عمره بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن حارثة بن النعمان أخذه الحياة الله أكبر ولا صحابي حارثة بن النعمان الأنصاري الخزرجي والولي في صحابة جرام شيني ولا حوض شيني نجدا دجدا لمن رأى الله صلى الله عليه وسلم suka tara cikin littafin abin da ibnu sari a kawasat da kuma ibnu hajjirin a cikin littafin saba cikin da alaihi sallallahu alaihi wasallam ya aure shi ne matsa da gidan shi ya ba alaihi sallallahu alaihi wasallam wannan da yake ciki ya koma gefe har alaihi sallallahu alaihi wasallam ina jin kunyar harisa ina jin kunyar harisa ta nu'man aw kullama tad'usu da an baiti da na ƙara yin aure matsa da gidan waje ya ga jibril har sau biyu kamar da yake a cikin ana ta farko da yake jibrilu shine ainihin wato a abin nan a banu qurayza san malaiku sun yakin banu to ya gan shi sai ya bada labarin ya wasa ba yaka cikin ce da wannan jibrilu ne ga gani shi komandan su ce na gan shi kyakkyawa karfa da farin tufafin ana ta biyu kuma shi ne ranar sunai ya wuce ya ga manzo sai sai sama shi da wani suna magana shi ne mutum kalama ba kada ya interruption din su shi da digiri ce magana idan suna duba uh, final uh, arrangement na yaki haka shi annabi sai digiri ya ce ma Allah sai sama wannan wane ne yace harisa ne yace in da ya mun sallama da na mai mushi amma ka mushi bishara cewa yana daga cikin waɗanda ba taɓa guduwa a kun yaki ana da tambaye shi kaga wani mana magana ce karai ko na gan shi ai wani ne ko abin da shi a haka wannan wani ne na musamman da ba Allah ya gafarta da ya kara ne yadda da shi sai aka ce mutane suna cewa ai kunya shi ta yi yawa har ta bata shi kunya shi ta baci kuma a ce ka da kirkin shi ya baci ko gaske shi ta yi yawa kasan mutane suna yi wannan ta'abirin dan mubalaga ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yusidul haya'u kunya ba ta ɓata mutum lakin law qultum aslahahu al-haya sadaqatun kun ce kunya ta gyara shi ba ta ɓata mutum kun gaskiya da kyauta da sallah ba ta ɓata mutum a cikin da sallah shi ta yawa wannan to sai da kira ce ta gyara shi قال اخبرنا ابو خيثمه قال حدثنا خالد بن ابراهيم الاحمدي عن ابي السباط ولا يسري يا غباته العدوي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير قال حدثنا الحسن بن حماد الضبي اخبرنا ابو يحيى الحماني عن الاعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت عائشه الله يقارى مثل انت تشاور هنا في سنه ابي داود الاسلامي اللي تشاور تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أن رجل شيء لم يقل وقلت كذا وكذا لكنه يعم فيقول ما بال أقواله haka ba mun kala sassa labarin wani yana yin wani abu na laifi ko kuskure ko abin da bai kyauta bai kyauta ba baya zuwa ya kike shi a cikin mutane su mai da kada saboda ya kunya shi ya mai haka sai yana jin kunya ya kunya ta bawa Allah musulmi a cikin ka a cikin mutane ne muke yara islamiya islamiyya cikin budurwa a cikin ta faɗa waye rubuta wannan musulka wa hidimarsa hakure ta ya ce ba sai a zuba mata asiri ku kira ta a gefe kuma ta faɗa kuma gani ba a yi wannan tafiyan da ma da mutane suke ganin kama dai ne ba daidai ba ne a nan waye galibin wannan yana burge mu a tafiya mutum a kuke shi to wani garin haka sai ya lalace ba sai ba muku addinin gaba ɗaya ce kuma rashin mutunci ko ko yana na shi ya ƙarya abu an san yayi sai ya ce da yi ba saboda ganin idan mutane yana jin kunya akwai abokai akwai jini akwai sukai ko masu gidan mutuncin shi suke shi ba haddi na Allah ya sako ba ba kayan kowa ya ɗauka ba don kawai ya yi gulma bisa a cikin mutum da ya yi gulma da ba irin da mata suke danna a yi kamar ba a sani ba mana yadda annabi yawa yawa hafsa daga shi sai ita daga shi kai sai dare ke suke ce abin da na gaya miki waye ke ki shi da cikin kishiyoyi ya faɗa ba ko wannan ɗin ma bai gaya mata duka ba ko to an rafa hu, ba'adahu an rafa ba'adahu an rafa an ba'adahu kin ci kaza kin ci kaza sauran ma duk nan sani ba zan faɗa ba sun wannan ya fi ya fi abin da to annabi in yaji kai wani abu in sai wa'azi ga magari ce me yasa wasu mutane suke cewa za su daina sallah za su daina cin abinci kama azumi za su daina aure kama tabassuli wannan babu kyau me yasa wani yake faɗan zai yi kaza babu kyau haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wannan yana cikin mene kunya wato ka ji kunyar kunyar ɗan uwanka musulmi kare masa mutuncinsa Allah ka go na al-muntaka min makarim al-akhlaq wa ma'aliha da al-imam Fahir al-Kilafi ya raina ya daga littafin al-Khara'i ko makarim shi daga dabba hadisi na 61 a shafi na 44 قال انتفاع سمعت ابا العباس محمد بن يزيد المبرد يقول يروي عن الوليد بن مسلم قال سمعت مرزوق ابن عبد الخبير يقول قال علي بن عبد الله بن عباس قال شيء كاكن عباسياوا ما دولة وفي الله dan gidan Ali dan gidan Abdul Abbas yace a a inna sina al ma'ruf qurbatu ila Allah ta'ala aikata halin kirki kai kwazo wajen halin kirki neman musulunci ne zuwa ga Allah mahazzun fi qulubil kuma samun shiga ne a zukatan bayyana ta bayi su kaunace ka shukun baƙin yana saman maka da godiya madawwamiya a tsawon zamani a ta gode maka ina daga cikin abin da malam gani Allah ya karanta mashi wurin da nake fara da haka yi mallaki zukata mutane aikata kyakkyawan abu kowa ka mutunta shi ka girmama shi ɗalibinka da masoyanka da maƙiyanka kowa ka mashi kirki tsawon rayuwa sai ya ji ki iskin kana bin shi bashi aikata aikin alkhairi yana kawo wani وسمعت أبا العباس المفرد يقول سمعت بعض الأعراب يقول لابنه يا بني yace na ce na ji wannan ce makanka cikin mutanen ƙauye ya ɗana almusiku mai yito mai mugun hali mai ɓatanci ga mutane matacce ne wa in kana fi dari duniya kuda yana duniya hayyun wa innu ila ila al mai kyautawa kuma yana da ransa Koda ya mutu da tana jin kunya ka kwata mishi bayan kuma baya duniya wanda yake ko ya kyautawa ana kallon shi ana kallon ka sai ka baka mai mishi da rashin kyautawa قال حدثنا احمد بن مسعود الرمادي الامام الحافظ ابو بكر الشيرازي قال الامام ابن ماجه والله درس الشفاعه المسلم قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتاده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال مطرف يكي تشيوه inda lukumana an ce da lukumanu da hakim ayyun nasu khayyir Wa ya fi cikin mutane kala ya ce alganiyu mawadaci inda alganiyu min almal ana nufin masu kuɗi kala ba ku ce ba su da ke riba walakin alganiya allazi idan tumita indahu khayrun kuji mawadaci shine duk wanda ya nemo na alkhairi a gunshi bai samu nemi magana nemi bashi ka nemi kyauta ka nemi aure ka nemi ya karantar da kai ka nemi fatawa da abin da yana da irin wannan abokin ka nemi abin shi ka nemi bashi abu wanda yake ba da bashi ka nemi ilimi abu wanda yake da shi ka nemi aure abu wanda yake da iyali da ba ka nemi kaza duk wanda an nemi abu abin shi za a samu wannan mawadaci wanda kuma yana da shirya hana gagamar wasu ne ke qala da sani akhi ahmad ibn ja'far qala akhbarana ahmad ibn al-abbas al-kaki قال أخبرنا أبو حمد الأنصاري قال بلغني أن مسعر بن كلام قال مسعر ينجى مسعر بن كلام ابن بهير الهلالي كان شيء كنت أبو مع سفيان الثوري هكذا شئنا تفيا يرد سفيان آه، ابن سعيد ابن مسروق الثوري وكم ما لم نسكي ما لم نسكي عند رسول الله شفاعة سيد من قريز ولا ذنبك أبا يقول فسأله رجل يقول لك يا كيف Allah za ka malam ka taimaka mu Allah alaji ka taimaka mu babu komai a gidana yana roƙon shi dan ya kuma abu ma ya kuɗi Allah su gano kuma shi ma alaji ne babu komai a shi ka ke kawai ya kashe shi su gano kake kala da hu sai ya ce da shi ma yi biki Allah za ta malam ne kuma kuma kala wa ayyu musibatin a'azamu min an yu'ammila fi rajulin khairan fala yusibu illa wata musiba ta kai mutum ya taron samun alheri a wurinka kuma ba zai samu ba ba ka da abin da za ka bashi Kuma wannan ma musiba ce ke zo gidanka neman wani abu Kuma ba ka da shi ki tare ka a gidan mai a bakin ATM a kofar masallaci a bakin asibiti a zo daga sallar idi Allah za ta malam ka taimaka mana yana ba dai Allah wahido kai ma ba ka da abin da za ka bashi kai ma kana cikin musiba wata kwacin tashi saboda da ya sa ran ya ganka da alamar wadata da alamar fuskar alheri da alamar cewa kai wannan mutumin shirki ne bari in tambaye shi ko dan kamu sai ya tare kai tambaye ka da kamu ba malam sai da Allah sai da sai da kauli da ga wannan a matsayin musiba babba Allah ta tsare mu kuma yanzu ya muke ji sai sai kundu malaki ke kai ka san ka a rikan albashi ba <laughs> mutanen bayan asu kai Allah malam ka fara ka ba mu da Allah kuma ba kuma madina ku ka da lama dan kuma ya kai harara ku kai shi kana ta mu mota lafiya su masu bara asali an ce kace bara kuma suna da kana amma kuma an haske kai ko kuma an ce ka hana su ga an yi balansu ne in dai har ta kai da suna yi ko ka hana su amma sai da falaka sai wal mahawu da ta hadisi da wa'idi daban-daban ko dan yayi ne dai a rinka wasu jama'a قال حدثنا حبيب بن سعيد الواسطي قال سمعت ابا الحسن الملائي يقول قال لقمان لابنه لقمان يجي مكانك شو وصيه دي مثلا wanda Qur'ani ya rawaito wasu daga ciki ya bunai al khaira da aikata al khairi wala ta'ti sharra kar ka dinga mugun aiki fa khairun min al khairi man yaf'alu ne aikata alheri ya fa al'herin karanta wa sharrun min sharri man yaf'alu aiki aikata sharri ya fi sharrin matsala karawo matsalar shi kafin aikata kata mun gani da ai ba a yin zakar akwai barawo ba ta yin kanta babu ma yusahabu min al-kalam al-layyin khabd al-jalal abu wanda aka so na magana ne laushi da kuma wato saukin hali khabd al-jalal ka fawa wada قال حدثنا عبد الله بن احمد بن ابراهيم الثوري حدثنا شيبان ابن ابي شيبه قال ابن فروخ ابن محمد دار شيبه قال اخبرنا ابو اميه ابن جعل ومن ضعيفه كما يدعي ابن قال حدثنا عن محمد بن عبد المعيكب عن امه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على من حرمت حرمت النار waye mutumin da kuke ganin wuta ta haramta gare shi قالوا الله ورسوله أعلم وبجي نبغى الله الله لك فكر سن قال على اللين سهج القريب متاهر انت اللين مسلمي توشن هلي سهج mai sauƙin mu'amala alƙaribi wanda zai da wahalar gani ke da wahalar kaiwa gare shi hadisi da masu yi a shekul albani ya yi takaribin sa a cikin asahiya a hadisi na ɗari tara da talatin da kusa al-imam tirmidhi da fada shi da barani ku ji halayen jama'a layyin mai taushin hali wajen magana da hulɗa da mu'amala surukai ya ba maka abokai ya ba maka makwabta ya ba maka malamai har na gefe na kusa abokin zama a kasuwa abokin zama a shago wanda ke kawo maka tallan kayan shi wanda yake kusa a san kaya a wurinsa wanda kuka haɗa a wajen majiranci wanda kuka haɗa a aikin hajji wanda kuka haɗu a gona ko ina kuka haɗu da yake kaiwa da yana da saukin hali asahal wanda yake da saukin approach haka ko wanda muke da masa tsoron tsoron wa zai mishi ba ana san yashi shi a mara da za a tura zai gani kowa da gashi ana so a yi wata hulɗa da shi ma an ga wani kayan shi za ana so a saya wani filin shi ana so a saya ko ana sai ya wani taimako na addini amma rasa wanda yake da fita a wurin shi da zai magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ka muke yana alfahari cewa shi ba wanda ya yi ba wanda ya ai sun ɗan gwamnan sa ana ganin gashin kowa da gashi ina ganin saboda ba a kan kanta irin hadisan da ne ko yayi isa mutane suka zama haka karɓar ƙulubuhun kamar banu isra'ila sannan da ya ce alƙarib wanda yake da sauƙin kaiwa gari shi mutane na shi kafin da su gaba shi ai da wahalar saduwa kamar da muka sha faɗa jama'a wannan halayen da ake fara ko wanda jibiliya ne haka Allah ya halice su amma kuma ko wanda za ka iya koya ka koya ma akwai muktasaba wanda za ka koya a hankali kana tana hadisi kana tana fadalar kana tana kuma duk waɗannan karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma Allah ya ce maka wa in tuqiqu tahatu kana tuna wannan sai ka koyi su waɗanda ka san baka da su wato an faɗa duka fara sanin oke wannan da zuwa na aiki ko da mutanen gari kaza kowa da ɗan nan da sani shi ya ah, to ba da tunanin kai da ni da nake karanta ko da nake ji menene abin da zan wace kai dai kai dai na ga bai su dinki kamar ya a ci gaba نعم سيكي حدثنا صالح بن احمد بن حنبل عن صالح بن جدل عمر بن حنبل كينو صالح بن احمد بن حنبل سيكي imam Ahmad ibn Hanbal kuma malamai yayi alƙali da rasu baban su ana da sanyi a ji kaji magana ba daga shi malam Ahmad Hanbal da haka wannan yana na cikin musulmi imam Ahmad ibn Hanbal An حدثني ابي قال اعطانا ابن الاشعث كتاب ابي عن سفيان عن الكتاب بن شريح عن ابي نبص بكذا كلكم محاولكم عن ابي عن جده قال قلت يا ya الله يا من ذن الله دلني على عمل يدخلني الجنه kada mun aikin da zai kai ni a aljanna qala sahabi yace inna min muji mujibatil maghfira fadl as-salam husn al A cikin ababen da za ka tabbatar maka za su maka kuma za su baka ashwar don samun gafara a wurin Allah da dukkan da duk muke din daga cikin su akwai fadl as ya da sallama kan da ciwo kowa sallama wanda gani da sallama da farin fara assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sannan husnul kalami a kyakkyawar magana wa kulli nasi husna gaya wa mutane magana mai daɗi wanda ce waɗannan za su gaskiya abin da za su tabbatar maka da shiga Allah kaga abu ne mai sauki sai wa innahu la yasiru ala man yasarahu Allah da kuma duk wannan fa zaka fara ne da asalin na kusa da kai iyalanka a gida yaranka a kasuwa ma'aikatan da ke kasan ka a ofis da abokan hulɗanka na kullum ko na kusa su maka wannan shida ta ya zama zuwa su ne suke hulɗa da kai kullum su fara wannan shida ta musamman iyalanka a gida sai ya zama ta fi so wajen kamar annabi musa ta shiga kuma kamar fir'auna sai kaga tsakani mutabada ta ce قال سمعت محمد بن يزيد البخاري يقول قال بعض الحكماء من خير ما ذكر به الانسان اللسان الحسن mafi alkhairin abin da ɗan adam zai samu kuma kana da harshe mai kyau wa fi tarkil mira'i rahatul badal in ka bar musu kuma jikinka ya huta to da shi musu ko da kai da wanda yake gaskiya ko kai wanda ka fi gaskiya duk babu ba wanda ka fi kai ba قال حدثنا ابو كلابه عبد الملك بن محمد بن الرقاشي قال اخبرنا بشو ابن ابن عمر الزهراني ابو الحكم كده ابن الحكم كده من المسكين رجال الإسلام قال اخبرنا حماد بن سلمه عن صبي الطويل قال كان عبد الله بن عمر يقول يقول يا كنت يكن في المسجد ده wannan baiti بني إن البر شيء هين وجه طريق ولسان لين أغنيه وكلام لين يا شيخ كلام لين وليس لو تلقى جمال الباني دي أكون تجينا أكون أنا جن أوريه أوري in ka ji da karan da zaka ya kawo baiti da su da zamu cikin sunna akwai zamu cikin sunna da yake magana akan wasiyatul al wasiya da ma'aurata ba ne ake kasa irin waɗannan baitocin aka nuni zuwa ga cewa wannan zai mai auren da ya shi ne yake masa wasiya yana ce mata aibin yayya inda birra shay'un tayyib wata mun waka ya ku ƴaƴa na guda biyu kamar yamma yayin shi ne guda biyu dan mata aure za a kai su gidan miji to irin wa'azin nan da nasiha da fada da aikin musu shi ne yake musu birra shay'un tayyib ita biyayyar aure ko biyayyar Allah ko zama lafiya da mai gida sai un sayyirin abu ne mai sauki wajibun dalilun cikin fuska ne ba alamun layyun da magana da kici in namiji kuma in burtumi da shi aka da aka an gaba shi kan mace da shi kai kai hakuri ne gida a wasu ma yace matan nasu ba a tare da mu ko yake kika ci fuska ko yake kika ci fuska amma ka hurki haka kamar kamar dutse ko kamar fuskar shanu ake cewa kan da sa kamar hararar ka yi ko wanda kawai da sa yin shi ba su wanda da ake sa fuskar shanu kai sake ka zama kana nisa shi kai shi sadaka ko wata basu mutu wajen a hika sadaka ke ka dinga tunanin ana yin murmushi kuma shi murmushi shi yake ba da dama ka zama approachable kai ko kin a yi magana da kai amma ana ganin kayi gum haka shi sa a ɗaya a lokacin da shi maganin da ba da kuma yan mata su ba ki da miji ba ki da saurayi ki da ƙatare ki wa zai ke yana kanki ba a sai ki zama kan gaba ba amma dai ki dinga ya cikin ki kai da zaki zama har za da alama an da da ke hawan da yake da muradi ke iya tayawa amma ki yi ka ga baki kin ko shi wannan wata irin abin da ke da wata irin a tacewa kamar kullum ah, an yi mutuwa ba su fuska jama'a قال حدثنا عباس بن عبد الله التركي قال حدثنا حميد محمد بن عبد الرحمن بن طلحه الزبيري اخبرنا محمد بن عمر المعيدي حدثنا بقيه بن الوليد عن عطاء بن المنذر عن ابي عون الانصاري قال ما تكلم الناس بكلمه شديده إلا إلى جنبها كلمة هي أليم منها تجيء مزدا babu wani mutum da zai faɗi bakan magana magana mai tsarki mai tsanani ya kausa baki ya zama cewa ko wata kalma mai tsauki da zai amfani da wannan wanda mai dace da abin za a faɗi cikin fushi cikin masifa cikin bala'i da nunkufarki akwai da za a faɗi magana mai daɗi kuma a samu yanka kowace yin magana ya ɗaya ya rage ne kawai ka nufa mai za ka faɗa kuma kawai ka'ida ƙwar'aniya kuma ne ke faɗa kan mafiyan ayyukan alƙur'ani kawai ne amma liman ta dabbara Allah yake da in kun ta'lamu fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu idan abin da zaka yi wani ya ci ciwo kuma kai ma an maka yara zaka ci zaka ci ciwo to kai ne shi ko ta'lamu ka dinga wannan ka'ida idan kuna jin zafin abin fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu baka sai a gulmanka a tsara ka baka sai a zagi mutuncin ka ko a cikin mutuncin sai ka ko malaman ka da balaga da dadi ba kai wasa baka nan ma duk wata kalmar da ka faɗa mummuna ganin sai an faɗa maka ita ya za ka ce Kuma yanzu irin abin da kusurin musu da ai sunna ce ai ya kake ana za a ko sabon da bayawa ana za a ko shi Allah kaga kalma ce shadida sai ba ƙaryar bace sai kuma ƙaryar ce amma kace ba haka bane Allah za ta mala a duba wannan magana hanya kuwa maganar nan fa maganar da kuskure sai wannan dai ma'anar shi ne baka yadda ba amma wannan maganar da ya so wannan kuma mu ya so and ya consumable ba kamar ƙarya kake da aka tawo ya kake nan kai kake kana ganin yanzu sa'an ka ne kake ce maka ya kake ran da almajirin zai faɗa ma ko nuna kake ka da shi ko mata ka ya raga kuma dai kana tsaron faɗa mutane wannan zanen sai ka ka shirya Allah shi ne ya kuma ku tsare mun ku gane amma ina jin kuskure ya bar ne daga mun sha karanta a cikin hadisi an ce wani kaza amma ka koma karu ta larabci wannan kaza din su a gurin su a larabawa ƙurai shawa ma'ananta akhla'ata ne akhla'ata suke cewa kalmarsa ba yadda mu muke kafawa ba ne suka ɗauka sunna ne kawai dan gane kamar a ce kadaba aduwul lahi ma'anar shi akhla'ata yana nan a cikin kamusu larabci wannan abu ne sanan ne domin da karanta kowane kamusu ne karanta alaƙa da ce larabawa suna san kafarta ma'ana akhla'ata bayan ka ce mutum ka yi kuskure a cikin ya iya abin nan ɗaukan wannan magana sai da kake mishi ƙarya kake kuma sai ya ce makiyin Allah ne kai sai ka gane makiyin Allah ne shi a ina Allah ka cewa wani makiyin shi ko a ce yin zuciya ne kai waɗannan hukunce hukunce ne masu nauyi ya kamata mu guji su ba musamman mu dinga kashin haka su za ba tare da muna da hujja bayyana ba Allah shi to malam ce قال حدثنا عمر بن مسلم بن بأخبار مكة كان في في مكة وارد مكة في حوالي في القرآن عمر بن شبع بن عبيدة البصري آه، النميري حدثنا غندر غندر محمد بن شاكر آه، قال حدثنا شعبة عن المحل بن خليفة عن علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqun nara wa law bi shakki tamra guje ma wuta ko da da biyu. dabino in lam tajidu kun ba ka da ko da tsagin dabino da zaka ba wani ka guje wuta bi kalimatin tayyiba magana ne daɗi shi ma sadaka ce hadisi ya tabbata ce shi ma قال حدثنا نصر بن داوود الساغاني قال أخبرنا محمد بن سعيد بن أصفهاني قال أخبرنا محمد بن قبيب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرة إمام مسلم حديث أبو شعر يبيتي للي أسكن الجنة أقوي وسعى ترى ظهورها من بطونها daga cikin ɗakin ana ganin wajen ɗakin wa buɗonuha min duhuri haka da wata ba ana ganin ciki wato transparent ɗaki ɗaki ne irin da gilashi da ƴan ganin jama'a in kana ciki ana ganin cikin in kana waje kana ganin waje فقام أعرابي فقال ya rasu lalla لمن هي annabi ya Hamza Allah ce amma wannan akunan na suwaye a gidan nan wani irin aiki mutum da ya samu irin wannan gida na sha'awa a nan shi kala ta annabi ya ce liman tayyibat kalam ga wanda ya sa magana shi zama mai daɗi ba a dama siya da doge wajen azumi azumin annabi dawuda azumin sun shawwal tasu'a da ashura arafa azumin muharram azumin surun shahar azumin kaza kai ta azumi ba ji ba gani ko amma ta'am kuma ya dinga ci da abinci ya dinga ci da abinci kuma ya daga cikin sunoni masu wahala a cikin al'ummar da nan yankin ci da abinci ba rowa ta game mutane da kasan mutanen kasan bala da dangi ne fara cikin bukara kitabun bukara dangi ne cewa kasan bala hatta zakara marubuci ne dan zakara yana da kyauta da kiska in daga abinci ba zai ci ba sai ya kira duka matan da suke kewaye da shi ya kuma amma ban da zakaran garin bala saboda ya zauna da marwata ko a kai ɗauki zakara a kai shi alkohol shi ga marubuci wani gari ne a iran to wallahi ta aikin waɗannan ka babu ba kuma na iya zuwa ƙasar su wallahi ce wani da yiwa kanawan sun zuwa nan su ba ruwa za su mana kama da abin da ta gara ma kirar daidai da gaisa can abinci da cikin mutane musamman lokacin azumi da sauransu idan wani bakon abu kuma mutum yana yi sai a zuwa ina ya samu kuɗi ne a ina ya samu kuɗi da ba da hankali ba mu kariya abinci abinci da ruwa da ma abu ne na ɗan aljanna kalli waɗancan da suka ce da ma za a jinkirta musu ne suka za su sadaka da za a jinkirta musu sadaka yin shafi nasu mutum da sadaka da ma da abinci Allah bil laili wal nasu niya da kuma wanda ya da Allah cikin dare a lokacin da mutane suke bacci wannan cewa mafi yawan mutane bacci ko suke da bacci ɗan kaɗan ne suke yin sallah za ka za su samu waɗannan irin gidajen a aljanna wannan hadisi ne cikin jirgin ina cikin sunan asma mutum ne ya ce su ka zaɓa a cikin zaune za ka iya ba za ka iya duka ba shi ce zama naka buramin bukuniya lamin buhuriya ko sai a rage maka abin nan transparency in gilashi da gurgurai da ka ƙara da gudun za ka samu قال حدثنا علي بن حرب قال اخبرنا حفص بن عمر ابن حكيم دلني عليه اسماعيل بن زبان قال أخبرنا عمرو بن قيس عن ملاء عن عطاء عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة غرفا كان إذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه مقام ɗakuna ne suke da gilasai irin gilasan da na ‘yan gayu wanda na ciki na ganin na waje idan kana ciki babu abin da zai tsace maka da waje ko ina za ka gani sai da aka rage min halar ya hafa alaihi mafiya ba wai kowa ne zai ganin ka tambar ba a kai ne mai gidan in kana ci kana ganin kowa in kana waje kuma kana ganin duk abin da ke cikin haka kila liman kiya ya rasulullah qala liman ataba kalama wa wasala al-siyama wa atama taama wa afsha kalama wa salla bil-layl wa nasu niyam Mun da kara ne shine ya sallama da aminci gaba duk da sunan halaye ne na kirki da kwarai wanda ake ta da musu dan mu koye su mu zama mun samu kusanci da irin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan saurara a cikin lokaci sallallahu alaihi wa ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum